na wannan littafi al'ubudiyya na shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to yana magana akan da'awar san Allah da'awar san Allah yake maganar wasu wanda suke sha'anin suluki sha'anin tarbiyya sun shiga cikin da'awar san Allah nau'i daban-daban na jahilci sun shiga cikin nau'i daban-daban na jahilci ko dai tozarta iyakokin Allah ko kuma tozarta haƙƙin Allah da kuma da'awa ta ƙarya wata babu gaskiya a cikinta kamar wanda zai ce duk wani muridina da ya bar wani ya shiga wuta ranar gobe kiyama to ba ni ba shi to har ibn taymiya ya kawo mana maganar wasu yace wa yaqulu ba'dhum wani ma daga cikin su yana cewa idan kana yawmal qiyamati idan alkiyama ta tashi nasabtu khaymati zan kafa tanti na ala jahannama akan wutar jahannama hatta la yadkhulaha ahad ta yadda ba zan bar wani ya shiga ciki ba wannan maganar magana ce da ibn al-jawzi a cikin talbisu iblis a cikin talbisu iblis shafi na 414 ya ruwaito ta da isnadinsa har zuwa abu yazid al-bistami abu yazid al-bistami ɗaya ne daga cikin waɗanda ake ce musu arifai ɗaya ne daga cikin waɗanda ake ce musu zuhadu masu gudun duniya masana Allah akwai abubuwa da dama da ake ruwaitowa daga wajensa maganganu marasa daɗi da ake ruwaitowa daga abu yazid al-bassami malamai suka ce wasu sun inganta wasu ba su inganta ba wasu ya faɗa wasu bai faɗa ba to daman duk wanda ya buɗe wa kansa kofofin tuhuma to ko da gaskiya ko da ƙarya sai a tome shi kasancewar ya yi wasu maganganu masu rikitarwa wannan ta ba da dama waɗanda suke ƙoƙarin ɓatar da mutane za su yi ta faɗar wasu abubuwa su sai ai shi ya faɗa shi kuma waliyi ne abu ya libin lokacin da al-husayn ibn isa al-bisbami wani malamin hadisi ne yana da rai ya masa inkarin maganganu da dama da yake faɗa wanda har ya kasa zaman bisbam garinsu garin ya gudu sai bayan rasuwar shi wannan mutum sannan ya dawo ya shi wancan malamin hadisi ne za ga ruwayoyinsa da hadisi a cikin littattafan hadisi to shi wannan abu yazid al ya shahara da maganganu marasa daɗin ji akwai masu daɗi akwai kuma marasa daɗi masu mulin gaske wanda zahirin su kafirci bai kamata musulmi ya faɗe su ba musulmi yana cikin hayyacinsa ba hauka cewa ya yi ba hankalinsa ya rabu da jikinsa a'a yana cikin hankalinsa da nutsuwarsa ake yana faɗar irin kamar abin da aka ruwaito yana cewa ma fi jubbati illallah cikin alkyabban nan tawa babu wani abu a ciki sai Allah da maganganunsa subhani ma azama sha'ani subhani ma azama sha'ani ko irin cewa inda ya ga dama da ya tofa yawo a jikin wutar jahannama za ta mutu da irin maganganunsa <clears throat> na cewa lau ka bi bali Allah نار جهنم تحرق شعرة من رأسي لعدت نفسي لعددت نفسي مشركا وإذا يأتي أزوتي يسع kola da minti ɗaya ne cewa wutar jahannama na da ikon ta ƙona gashi ɗaya na jikinsa to da ya ɗaukansa a matsayin mushriki da haka shi ba a tsoron wuta to wannan maganar ibn al ya kawo a cikin talbiyatu iblis da isnadin zuwa ga abi yazid al an abi musa al-da'ili yaqulu sami'tu aba yazid al-bistami yaqulu naji abu yazid al yana cewa wajidtu na yi fatan an ta tsaya hatta an suba khaymati har in kafa tanti na akan jahannama fasa'alahu rajulun sai wani mutum ya yi masa tambaya yace maza mazaka me ya kai da haka me zafi har za ka yi haka ya aba yazid fa qala inni a'lamu yace ni na sani anna jahannama idza ra'atni mudu. jahannama da ta ganni za ta bice wutar za ta mutu fa akunu rahmatan lil khalqi sai in zama rahama ga halitta da alkiyama ta tashi sai je kafa tantin kafin a fara kawo kowa da ya shiga tantin wuta na ganin sa ita kuma sai ta mutu kaga ba magana a kona wani to duk alkawarin da Allah ya Alƙur'ani zai kona wasu ya tafi a banza Allah ya ce game da alu fir'aun annaru yuraduna alaiha غدوا وعشيا ويوم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب أبو يزيد البستاني يا زو يا أكيد أموت إنا ما كان أدخلوا كما هذا بابو Allah yana magana Abu Lahab sayasla naran za ta lahab zai shiga wuta ma'abociyar ruruwa amma abu abu ya ce shi zai abin nan to hatta wancan magana da shi mai taƙiƙi ya kawo a ƙasa na cewa wani shehi ya ce a ranar gobe kiyama yana zai roƙi Allah ya kumbura jikinsa ya hura jikinsa don ya cika jahannama ya zan ba gurbin da za a sa wani da an zo sai a ci aita cika babu guri to ita kanta ibn jauzi ya ruwaito ta ga ajiyar zilin lisani ita kanta wannan magana a tafisu iblis 420 ya ruwaito ta ga abi yazid al-bistami cewa zai zai cika zai sa abin nan gaba daya Allah ya hula jikinsa ya shiga cikin wuta ya yi babakere ya kankane ya zan ba guri da an zo da su fir'auna a rasa ina za a tafi abu jahal sai a ce to babu guri ina za a tafi da su ko ba sani ba tare da yan aljanna da annaba da manzanni kuma duk za su je a haɗe a can to wasu maganganun an tabbatar ya faɗa wasu an ƙara masa wa man da an idan zambihi zambuhu bil haqqi wa bil batil da zarar ka buɗe ofar da za a soke ka kai ka jawo kanka suka to da ƙarya da gaskiya sai a faɗa a kanka to maganganun da yake faɗa zahirin su kafirci ne karara bai dace musulmi a faɗe su ba to daga ciki akwai wannan wasu suna masa uzuri cewa harkarsa ta zuhudu ta gudun duniya da faɗa cikin yunwa da waye da waye ta sa yana zautuwa wani lokaci ya fita daga hayyacinsa sai ya dinga irin wannan magana in ya dawo hayyacinsa sai ya ba a ce ka ce ka ya wani ka ce su na Allah astaghfirullah astaghfirullah to in yana cikin halin gaibuba mutar hankali fa huwa ma'zur domin wanda duk ya fita cikin hankalinsa rufe an kala amma kuma bai dace kuma wasu su zo daga baya su mai da maganganunsa hujja ba yadda suke so wasu su faɗi abin da suke so wannan bai zama hujja ba to shi ne har wani yake cewa wa inna khusuqi lil anami sa'adatan falam yashqa yawman man ra'ani wa khatiya wai duk wanda ya ga wato rubutun hannunsa samun tsira ne da nasara a ranar gobe kiyama wanda duk ya gan shi ko ya ga rubutun hannunsa to ba zai taɓa tsaya cewa ba ranar gobe kiyama zai taɓa zama shaƙi ba da ne. to kaga wannan har yake faɗa a baitin gaba cewa ba fa ba fa a cikin wani yanayi yake na na taɓuwar hankali yake faɗar haka ba ba a cikin maye yake ba da hankalinsa don kada ma ka masa uzuri ka ce ai sukuru yayi ko ya ce ba sukuru magana ce na yi cikin hankalinsa kaga wanda ai kafirci ne annabi ba bai ce wanda ya gani shi kawai kawai ganin sa ka zama da aljanna ba ai da ba za a ce su abu la sai su da nan za su lafa ba bai gan shi ba to Abu Jahal da sauran manya-manyan munafukai da suka rayu da shi kuma Allah ya ce innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasiba ashe duk ba za su shiga wuta ba tun da duk sun ganshi annabi ba bai faɗi haka ba sauran sahabban sa manya manya ba wanda ya wannan da'awar amma kawai saboda mutum ya zama dan damfara ya zama dan damfara shi kenan sai ya ta faɗar maganganu irin wannan kuma ana daɗe shi ana tashi ana biyan maƙudan kuɗi a ɗaushe ta jirgi wai a je garin su dan a shi saboda ya ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne a yi kashe kuɗi a je can in ya zo nan manya-manya su kankane shi ta hana kowa ya gan shi saboda haka wanda aka hana shi ya gan shi a nan sai ya kwadago ya tara kuɗi ya je can zai so ai can kuma saboda shi ya ce kowa ya zo masa hidima gwargwadon hidimar ka gwargwadon samun kusancin ka ga Allah to to kaga irin waɗannan duk ba ba ba ba daidai bane su kama irin maganganun da su irin waɗansu abu yanzu al suka faɗa idan har da gaske ne cewa wani lokaci yana fita daga hayyacinsa saboda shi yana ga kamar san Allah ka kaura cewa duniya ba ruwanka da cin mai kyau ba ka shan mai kyau ba a zama guri mai kyau ba a jin daɗi kullum ana yau cikin rana yau da gobe dole a zautu da haka ya shiga wani hali na taɓuwa in an zauna an yi ibada an yi ibada ƙarshe hankali ya fita sai a shiga wasu maganganu da na hauka da taɓin hankali to kuma wani yanzu ce ni hankali na garai amma ni ma ga da matsayi ba kuma shi ke nan a yi ta rububinsa kaga wannan taɓewa ce wannan taɓewa ce da aka shi ne aka ruwaito yana faɗa irin wannan maganganu da wasu irin su gargamar tana na a cikin hilyatul auliya na na abu nu'ayn shine mai cewa khudna bahran ووقفت الأنبياء بساهله wai sun nutsu cikin wani teku da annabawa suka tsaya a gashinsa suka kasa shiga eh annabawa ba za su shiga shirka ba sabillahi kwa ita nutsuwa amma annabawa za su tuka ba ibn taymiya yake da irin maganganu waɗannan waɗanda tu'taru an ba'd al wa wani ƙarya ake mutu ko kuma kuskure akwai daga cikin masu bahasi kamar Dr. Muhammad Lo a littafinsa taqdis taqdis al-ashkhas wa fikr sufi shi yana ga irin waɗannan manya-manyan waliyan da irin su Abu Yazid din wannan shi bai yarda cewa waɗannan maganganu duk ƙarya ake musu shi a abunsa sun faɗa domin abin tawaturi ne a cikin littafin. kowa ya zartar da sai ya faɗa illa iyaka kawai in ka faɗa abin ya yi maka gingirin jin ka ya za ka yi amma in ka koma mihan sufiya na abu abdurrahman sulami sufi yana da littafi mihan sufiya wa irin bala eh, bala yadda sufaye suka fada za ga ya kawo kuma duk wani sufi da zai ba labari ya fada bala'i sai ga irin wannan abubuwa yau kamar shi abu yanzu bisami yana ciki da an kore shi daga garin ya kasa zama bai koma garin su ba sai bayan mutuwar al-Husayn ibn Isa al-Bani ɗaya daga cikin malaman hadisi sai hada shi sakat yana masa inkarin irin maganganun da yake faɗa wa mithlu hadha yasduru fi hali sukrin wa ghalabati fana shine ibnu taymiya yake cewa irin wannan yakan fito daga bakin su a wani yanayi da suke zama kamar masu maye ko kuma fana'i abinda ake cewa fana'i ibnu taymiya zai zo ya gaya mana fana'i ure uku a cikin nan littafin da sauran littafin sa yayi bayani cikin fatawa akwai a cikin littafin sa minhajus sunna akwai bayani fana'i guda uku fana'i guda uku kalmar fana'i dai asali an ce abu sa'id abu sa'id al-kharral shi ya fara yin amfani da ita an sani babu ita a hadisi babu inda aka ce manzo Allah ana zaune yi sana'i ko akwai wani hadisi da yake manzo Allah ya fana'i ko ko annabi ya yi fana'i ko abubakar ya yi fana'i ko umar kalma ce da ba ta da asali a alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam farko wannan abu sa'id al-kharraz shi ya fara kirkirar kalmar to kalmar sai ta dinga daukan ma'anoni daban-daban daban-daban daban-daban har ta zo ta cike a ma'anarta ta ƙarshe ta yau da ɗan ya yi fana'i wani abu ake nufi na tsiya to fana'i ibn taymiya zai yi bayani a can gaba kashi uku al-fana'u an an ibadati an siwa Allah ko al-fana'u an siwa ibadati Allah gaba ɗaya zamana ka wofinta gaba ɗaya ga barin bautuka ma wani duk zuciyarka da tunaninka gaba ɗaya ya zama na babu komai sai tunanin bautar wannan fada'i na farko a wani abu ne mai kyau ko fana alfana'u an mushahadati siwa Allah ya zamana saboda tintintininka ga Allah da ranar lahira da waye da waye ya zama na gaba ɗaya har ko da yaushe hayyacinka a baka cikin hayyacinka tunaninka Allah don haka kullum bakinka rabban da zikirin Allah to wasu sukan kai wani mataki a irin wannan yanayi su zama kamar sun suma ma wani lokaci a zo ana magana ba ana yi ba wani kawai da ya ji alkur'ani ma ya suma wani ma ya faɗi wani ya mutu kamar yadda zai zo ya faɗa ibn taymiya nan gaba ibn taymiya ce wannan na ƙasu ne ba wai kamala bace wai ka zama haka a kayi na kaskara shi yasa ba a samu irin wannan cikin sahabbai ba ba a same cikin annabawa ba ba ce an zo ana karanta alkur'ani sai da abubakar ya ya faɗi an tuba ya yi ya sheke ba to ita kanta na ƙasa ne wani lokaci ibnu taymiya yake ta irin abubuwan da suke ji na waƙe-waƙe ana wasu waƙoƙi ana wa ambatan Allah yana zadan musu da irin wannan kwakwalwarsu ta juye to sai kuma fana'i na uku wanda shi ne alfana'u an an an an an an an siwa siwa wujudillah an an an al-ghair alfana'u an al-ghair ya zamana ba kuma kana baka tunanin akwai wani abu sai Allah wanda shi ne suke yake kai su ga maganar hululi da ittihadi da cewa babu wani la mawjuda illallah don haka shi ma Allah ne kowa ma ka gani Allah ne wai ya narke ya kare baya ganin hatta kankin kansa baya gani ya daina ganin ko bai sai Allah don haka maganar a karanta alqur'ani karanta ayoyin azaba a karanta na rahama shi duk da yake baya jin wata ga ayar azaba wai wai ya tsorata to to waye yake jin ayar wane ne an ce abu ya lidul basami ya ji mai karatu yana karanta inna batsha rabbika la shadid yace inna batshi ashaddu min batshi kamun dankar ubangijin ka mai tsanani ce yace damka ta ta fita shi to shi ya ce ba a mutum in ma ya ta ganshi mutuwa za su to me zai tsoron me zai tsoron me zai a an karanta ayar ina jin ko an adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ne yace ya laita ni kuntu ma'ahum ina ba muna tare a'a to ai shi baya jin shi ma na jin shi ma ya kai matakin Allah din Ina jin ya kai matakin Allah to wasu na kokarin su yi tawili da yace inna baqi ashadda min baqi suka ce ai saboda shi shi ubangiji da aikin sa to ai na so ko rahama amma aikin bawa wani lokaci babu rahama saboda haka shi Allah ko yayi kamun zai dan sassauta <laughs> amma shi shi abu ya zai san kamun da zai ba sa sautin ba ban san kamun da shi zai yi ba sa sauti ba har ya samu rahama to duk wannan kokarin da wai a tada ko madar maganar ne to kuma ba za su tashi ba ko dai a soke ta an yi abin kirki ko a ce an karbe ta kuma an fada cikin wani rami to shi ne ibn taymiya yake cewa sukan yi irin wannan maganganu wani lokaci fi hali sukurin wa ghalabati fana cikin hali na maye da rinjayan fana'i yasqutu fihi tamyizul insan aw yad'u mutum ya haukace ya fita daga hayyacinsa gaba ɗaya ko hankalin ya rauni hatta la yadri ma qala har ma bai san da yake faɗa ba wasukuru lazzatun ma adam sabil maye jin daɗi ne da yake kawo kuma yake tattare da tafiyar da hankali ولهذا كان بين هؤلاء sa إذا سحى استغفر من ذلك الكلام cikin irin waɗannan akwai wanda in wannan ya tafka wannan shirkar da kafircin da ya farfaɗo? wani fa kace ka fa sai ta istighfari shi da ke ba shi da ke ba ibn taymiya ce wallazi na tawassa umar shuyuhi fi sama'il qasaidi almutazammilati lil hubb wal shawq wal lawm wal azl wal gharam kana hadha aslu kana hadha aslu maqsidi فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان ولن لا وتتنيا من مجال السواق وكثير من السالكين سلكوا في دعاوى حب الله انواع من الجهل بالدين اما من تعدي حدود الله واما من تضييع حقوق الله واما من ادعاء الدعاوى الباطله التي لا حقيقه لها والذين توسعوا ولن سك فاددا من الشيوخ لدى شيهني في سماء القصائد وجنجم وسك سيدو وتربو تتوى واقي المتذملة الحب وان سك قنشي وسك المؤمن السويية wa shauƙi da shauƙi wal laumi da zargi wal azli shi ma zargi yake nufi wal gharami da tsananin so kana haza aslu maqsidihim wannan shine asalin abin da suke nufi wato nufin su maganar san Allah su suna san Allah to wai ga neman a Allah ɗin sosai a samu wasu ta hanyar jin waƙoƙi rubutattu waƙoƙin da suka shafi shauƙi ko suka shafi zargi zargin zuciya me yasa kake kaza kaiwa da me yasa kake kaza ko kuma suka shafi abin nan tsananin bege da shine garam to wannan takan iya sa su wani lokaci ma su ta daga hayyacin su su dinga wasu maganganu waɗanda zahirin maganganun shirka ne mutumin duk da zai faɗa a faɗake yayi wannan maganar ya san yayi ta yana sani to babu shakka mushriki ne kafin idan kuma wani abu ya tafiyar masa da hankali ba daidai ba ne ya tafiyar da hankalin nasa in har ya yi haka to ana iya masa uzuri da duk da ya faɗi aka sanar da shi kuma ya nemi gafarar Allah ya tuba ba ya dinga alfahari da wannan ba fa inna hadha al-jins yuharriku ma fil qalbi min al-hubbi ka'inan ma kana irin wannan abubuwan na jiyajiyan kasidu waɗanda suka kunshi waɗannan kalmomi na so sukan motsa abin da yake cikin zuciya na soyayya ka'inan makana a duk yadda yake zai motsa to in ya motsa shi ne suke shiga cikin a wannan yanayi to amma wannan duk ba ne miƙiyasi ba ba ne miƙiyasin san Allah ba ka dinga karanta wasu kasidu na so da garam da shauki da waye ba ne miƙiyasin san Allah ba miƙiyasin san Allah shi ne zai faɗa wa lihaza anzalallahu mihnatan yamtahinu biha al-muhibb sai Allah ya saukar saboda haka Allah ya saukar da jarrabawa da zai jarraba mai da'awar san Allah in ka ce kana san Allah to ga da'awar ga abinda yake jarrabawa ce in ka ci wannan jarrabawar to kai mai san Allah din Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce musu in kuna san Allah to ku bi ni ku yi min biyayya Allah zai so ku fala yakunu muhibban lillahi illa man yattabi'u rasulahu ba wanda zai zama da gaske mai san Allah ne sai wanda yake bin manzansa sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa wa ta'atul rasuli wa mutaba'atuhu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma yi masa biyayya la takunu illa bi tahqiqil ubudiyya ba zai yiwu ba sai ka tsantsanta bautarka ga Allah don haka wannan ita ce jarabawar da Allah ya aji ga duk wanda zai yi da'awar shi yana san Allah duk wanda zai ce shi masoyin Allah ne to ga jarrabawa ya ci wannan jarrabawar sai ya zama mai gaskiyar da'awa domin al'amarin ba na da'awa ba ne domin da'awa kowa na iya ta kowa na iya da'awa da'awa ba cika baki ba akwai wanda ba zai iya cika baki ba Wannan ba mai wahala ba ne ke kai masoyin Allah ne kai masoyin manzon Allah ne kai masoyin waliyai ne to za ka iya faɗa wani ma in ya ga dama zai faɗa wani ma ya zai faɗa ba wanda zai so faɗa ya kasa domin da awa la ya ajazu an ahad yau in ka ce duka ɗaya za ka rushe masallacin nan da'awa ce za ka iya faɗa ko za ka iya ba wani ma in ya ga dama sai ya faɗa wani ya ce ni da hannu ɗaya zan ɗauki katafila zan yi kaza zan yi wanda duk da'awa ce cika baki to ita da'awa ba ita ce bibiyar ba ka ce ina son Allah ina son manzan Allah mu masoya waliyai mu duk ba shi ne bibiyar ba mu ma da kace ba masoya waliyai ba ne muna faɗa muna son waliyai ba da shi ne ba to jarrabawar ita ce fattabi'uni a nan ne ake cin jarrabawa ko a faɗi in ka ci jarrabawa Allah ya ce yuhibbukumullah wannan shine sakamakon ajin da za ku shiga Allah yana son ku Allah zai so ai duk wannan ake hankoro yuhibbukumullah ba shi ake hankoro ba shine muhimmin kuma tuhibbunallah ba shine muhimmin ba yuhibbukumullah shine muhimmin ko ba haka ba dan sake kai kana san Allah in Allah ya ce baya san ka sai ne kuma sai ka ta kuka kaga din baka ci nasara ba ka ce kana san Allah Allah ce bana ashe ka ce Allah ya ce ina san ka shine gayar abin da kake nema to sai kuma ya damfara wannan gayar ya liƙa ta da fastabi'uni a shi kaga abun ba da'awa bane inda awa da yahuda da nasara ba sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ce mu ma ya Allah karfe ma sun wuce ka kai sun ce mu ƴaƴansa ne to amma wannan da awar ta je ko ina ba kai ko ina ba qul fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum fala tabtaru to wannan ita ce jarraba ba ka zuwa yawa ba ka karanta kasidu kai waye kai waye duk ba wannan bane ka bi manzon Allah ka yi koyi da shi ka riƙe sunnarsa ka kankame ta ka yi faɗa da bid'a dan ba yiwa ka rike sunna kuma kace kace ba za ka yi fada da bid'a ba to ai ita bid'a kishiyar sunna ce kishiyoyi ba sa haɗuwa mu daya kace ka yadda ai sunna kuma sannan a zira bid'a ido a wace sunnar ka yadda ai to a inda za a yi sunnar sai an kawo da bid'a mutum da yana bid'a a zikiri kuma kace a yayi sunna a zikirin sai dai sunnar ko bid'a ya yi sunnar ko ya bid'a amma ya ce ya yi sunna bid'a kada zai yi ba to ba yadda za a yi mutum ya zama dan ahalu sunna cikakke amma kuma ya ce ba za a taba bid'a ba ya ce ba za ka taba bid'a ba wannan ba zai yi ba sai dai in ba sunna zai yi ba in dai zai yi sunnar to fa sai an tsokari sai fa an tsikari bid'a don ba za a kafa sunna ba don salaf cewa suka yi ba inda ka ga sunna ta mutu face bid'a ta tsaro a gurin da sunna ta mutu bid'a ta tsaro to in ku kana son ka kawar da wannan ka tabbatar da sunna sai ka sai ka A bid'a hatta kalmar shahada da nafiyu aka fara ko ba da nafiyu aka fara ba da la ilaha sai a kauda shirka ake tabbatar da bid'a wa man yakfur bit taguti sai ke wa yu'min billah amma ka ce wai a zo a yi sunna amma kuma a zira a zira a zira dan bid'a ido shi yayi ta bid'a kuma wai za a yi sunna a haka ai ba zai yiwu ba magabata ba su tabbatar da sunna ba sai da suka hada da yaki da bid'a sai da suka hada da yaki da bid'a yaki da bid'a ce ta sa ibnu taymiya rubuta wannan littafin yake fala yakunu muhibban lillah illa man yattabi'u rasulallah ba wanda zai zama yana son Allah sai bai yi wa manzon Allah biyayya wa ta'atur rasuli wa mutaba'atu la takunu illa bi tahqiqil ubudiyya bayyewa ka zama mai da'a ga manzon Allah mai biyayya gare shi sai ka tsantsanta bautarka ga Allah wa kathirun mimman yadda ilma habbata yakhruju an shari'atihi وسنته wa الله عليه وسلم ويدعي من الخيالات ما لا يتبع هذا الموضع لذكره da yawa daga cikin masu da'awar san Allah san manzon Allah ya kurudu an shari'ati amma sai ka same shi ya fice daga shari'ar manzon Allah din wa sunnati ya bar sunnar manzon Allah wa yadda min al khayalat yana da awar wasu tatsuniyoyi wasu shirmace-shirmacensa a kwakwalwarsa ma la ya tasi wa hadal mawdu irin maganganu masu yawa da ba mu da lokacin faɗarsu in ji shehul islam suna nan tsili ka buɗe littafan sufanci ka buɗe littafan sufanci na gida ko na waje suna nan shirgi shirgi in ka ce za ka faɗe su za ka iya ajiye kowane karatu kai ta faɗa su kuma ba su da daɗin ji wallahi ba su da daɗin ji yawanci da yake ka san ba gaskiya ba ce ai ba a fito da irin wannan littafin a su a majalisi ai sai a fito da su a su a majalisi a dinga karantarwa ba an ce kowa so ake zama haka ba ya zama muridi yayi fala'i yayi usuli yayi to a karantar da mutane mana su kama hanyar amma a ɓoye ake karantar da su in ba ka je wani lokaci kana so a kasuwa aka dube ka aka ga yanka sai a ɓoye a ce babu babu akwai wanda zai je sayo buhari sai sai masa sayo buhari a ce ba za a sai maka ba babu wani abin da ake ɓoyewa akwai wanda zai je sai yana son kitabu tauhid ko ko fatul madid mu dube shi mu ce kai ba za mu ba shi wannan ne ai ba muna so ma muna so in za ka saya zo ka saya amma yanzu akwai littafan da in kana so a kasuwa sai dai kai kai kai bani ka je da wasu dogon talibin ka a wuya bakin ka duk goro a ce kai ma kai ma dubi ne to in ka je haka sai a sayar maka to gaskiya ce me na koyi ta ah, da kuna son kowa ya zama majujubin a sha fito da su a sa su a masallaci a dinga karantawa tsakanin kafin liman ya zo ranar juma'a a karanta mutane kuma su je zama to amma an san da an karanta mutane za a watsi ran da duk za a zo da waɗannan da wannan tabargazar a ce za a karanta za a karanta shi a masallaci to ran nan ba za a yi sallar juma'a ba sallar juma'a ba za a yi ta ba sai a ɓoye abin sai irin wannan karatu suka mun hudo mun faɗa sai kuma a koma a ce ana zagin waliyai to ka faɗi ne muka faɗa mana a ce ai muna zagin waliyai ba a ganin girman na gaba waye na gaban Allah ta ila tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wani ya shige gaba sai kane wani ya shige gaba sun kafa tsiyata ko kuma sai a ce a kane shi Allah ya ce ka a shige gaba wani ya shige gaba wace wai ba a girmama shi to ban ga wannan manzo Allah ta inna min ashraq sa'a an yultabata al-ilmu inda al-asajir Abu Abdullah bin Mubarak yace ahlul ahwa sune asajir annabi ya kirawo su kananan mutane wanda zai ce zai yi fito da fito da manzo Allah ya ce wani abu zai kafa a bar na Allah kuma a zama babban mutum biyu annabi cewa yana daga cikin sharaɗin tashin al'alamar alkiyama a je gurin waɗannan 'yan ƙanana annabi al'asagir ƙananan mutane duk girman mutum matuƙar ne ke ta sunan manzan Allah annabi ya kira shi asagir Abdullahi bin Mubarak sun suka rawaito hadisi suka ce ɗan bid'a kenan to kuma wani zai ce ai yan bid'a din nan girma gare su sai sai a dan dakata mu to wani dakata za a yi kuma duk girman mutum gaskiya ta fi shi duk girman sa gaskiya ta fi shi da girman mutum na sa a yi shiru a daina faɗa gaskiya da manzo Allah ba bai gudu bai yi komai a musuluncin ba to Abu Dalib din to Abu yan to Abu Lahab to waye to waye ga sunan manya manya masu mukami amma ya keta sai faɗa gaskiya واستدع بما تؤمر قوي أبن wani a ai dube to sai yaushe shi wanda ake in duba din ya ma mutu to wa kuma yanzu ake in duba shi wanda ake in dube to kuma duba sai wani ma shi ma halifan ya mutu shi ma wani ya zo ya mutu to sai yaushe ni ma sai mutu to ita gaskiya ko ka iya faɗa in ba za ka iya faɗa ba sai ka bar masu faɗa su faɗa amma mai ƙarya shi baka ce daina ƙaryar ba shi ka ce da shi kai ya ƙarya ka bar shi ya ƙaryarsa kuma wanda zai faɗi gaskiya kai baka faɗa ba kuma wani ma ba zai faɗa ba kuma ita gaskiya yakin bid'a a nan a nan ƙasar ai mu ma manyan mu suka fara mu ka fara waɗannan da ake cewa manya sa'annin su suka fara kuma ala abubakar kun ba sa'annin su bane su suka fara suka in ka zo ka ce ba a yi daidai ba ba a dubi wancan to kai da kake magana ka dubi su ma ala abubakar su ma ba manya bane saboda haka mu wata hanya ce in ma sukan ne ba mu ka fara sukan ba koya mana akai aka ce tariƙa ba ke kuma aka fasa kwai a gidan rediyo a gidan talabijin a rubuce a ina ne kuka karanta sai kuma mu tallafa da kanmu da bargo muna tusa kanmu cikin yashi to idan mu kanana ne shi shi babban ya faɗa ba sai faɗa ba to shi bai faɗa ba kai ma ba za ka faɗa ba ai hikima ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita Allah ya kira hikima ba wa kurna ma yusla fi kunna min ayati llahi wal hikma ba da hikima da ta fi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce sunnar maza Allah ba za ka faɗe ta ba sai ka yi to sai a gaya mana ga layin da yake wannan shine hikima wannan layin ba hikima bane wannan shine hikima wannan layin ba amma kula a dinga magana a dunkule magana ce ake yin ta a dunkule sai a zo a yi ta fallafan a ce to in za ka hana kaza ga yadda za ka ce shi wancan da za ka hana ya ji daɗi ya san ka yi hikima sai a ba mu sai a ba mu example an ce sai mun koya ko ba haka ba sai a bamu misali a ce yanzu misali in za ka hana abu kaza sai ka ce kaza shi kuma wanda aka faɗa dan shi din sai ya ji daɗi sai ya karɓa sai a bamu misali sai ne to sai muka fahimci hikimar irin hikimar nan da ake ta faɗa cewa ka ce za ka abu da kaza da kaza da kaza mutane suna nan yawa suna yin sa in ka faɗa za ka kawo rikici za ka kawo rigima za ka kawo kaza za ka ita ce hikimar to da an dubi wannan to addinin ma da bai zo wajen ba abu hamza su sukari cewa ka rike gaskiya ko da kai kadai ne to kai ne jama'a kai ne jama'a ko da kai kadai ne Allah ta inna ibrahim kana umma saboda haka ba yadda za a haɗa tafi sunna tana a ce za a yada sunna amma kuma bid'a da ta zo ita ce dalilin tafiyar wannan sunna ba za a kawo da ita ba a ce mutane dan bid'a dan sunna haka sai yi ba sunni bid'i ya zai yi ko sunni ko bid'i babu wani sunni sunni bid'i bid'i bid'i to hatta kad yazunnu ahaduhum suqut al-amri wa tahlil al-haram lahu har wani daga cikinsu ya dinga tsammanin ma umarni na yi kaza ko bar kaza ya kare da kansa saboda shi ya ya gama usuli wa tahlilal harami lahu haram ma ya halatta gare shi a cikin littafin ziyaratul jawahir na na shehu ibrahim iyas akwai inda yake magana tuba yake cewa haqiqatu tauba tarku tauba haƙiƙanin tuba tuba ta gaskiya shi ne kafa tuba mutum ba zai zama tubabbe ba har sai ya tuba daga tubanta kai za ka ji kama wani zaurance ke amma ba abin da yake nufi domin a su kamar yadda muka yi ta karantawa a baya idan mutum ya ƙure zai zama ya kunu kad shahada al-haqiqa wa shuhudul haqiqa shuhudul qadar qadar Allah al-kauni idan ya ga qadarul lahi kauri ya kai ga wannan mataki la yara na fiye fela. a lokacin yana ga duk wani abu da zai faru a wancan bangaren sa ba shi yake yi ba to in ba kai kake ba kuma wanda ba za ka yi ya kai matakin da ko me aka ga yana yi to ba shi ne da ire-iren wannan wanda ya saba wa shari'ar manzon Allah ya saba wa sunnar manzon Allah ya saba wa biyayya ga manzon Allah bal qad ja'ala Allahu asasa mahabbatihi wa mahabbati rasulihi Allah ya sanya ginshikin soyayyarsa kuma soyayyar manzansa al-jihad fi sabili shine gwagwarmaya wajen yada addinin Allah wato soyayyar ba abu ne na baka ba kawai a aiki ne shi zai gaskata maka soyayyar jihadi wal jihadu ma amara Allah bihi jihadi kuma ya kunshi kamalar san abin da Allah ya umarni da shi ai ba dan soyayyar ka da abin da Allah ya ce ayi ba ta zama kamila yaushe ne zaka bada rayuwar ka saboda Allah kada kai ba sai ka ji cewa tabbas abin da Allah ya yi umarni da shi kana da cikakken sansa sai yasa za ka yi gwagwarmaya hankalin ranka wa kamala bughdi ma nahallahu anhu inda ba a samu kamalar kin abin da Allah yake ƙi ba ya hana ba za ka so ka sa kanka cikin cikin abin da yake hadari ne ka iya rasa rayuwarka a ciki ba ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه صفر وأن يكي تنسو سكي تنسي التي أذلة على المؤمنين ما سقط أن تدكي نيجا مؤمنين أعزة على الكافرين ما سنون إثاني لكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم suna jihadi don ɗaukar kalmar Allah ba sa tsoron zargin mai zargi Allah ya ce waɗannan su ne masu soyayya sau fa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu duka biyun su haɗu suna san Allah yana san Allah ya gabatar da san shi akan san su dan san shi shine gaya dan su sun so shi shi bai so su ba saboda sun bi ba su bi hanyar da zai so su ba ba zai amfane su da awar suna san shi ba sai Allah ya gabatar da san shi don ya nuna maka sun bi hanyar da ta sa ya suka cancanci san shi sai ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai sai yuhibbunahu wa yuhibbuhum ba ya gabatar da gaya alal wasila sannan sai ya faɗi abin da yasa suka cancanci su zama masoyansa shi da yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'ib domin jihadi ya kunshi kamala mahabbati ma amara Allah bihi wa bughd ma nahaa Allah anhu ولهذا كان محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله saboda haka soyayyar da wannan al'umma take yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take yi wa Allah ta zama mafi cika mafi kamala saboda wanda ya kai su jihadi don ɗaukar kalmar Allah ya zama soyayyar ta fi kowa kamala cikin al'ummomin da suka gabace wa ubudiyyatuhum lillahi akmala min ubudiyyati man qablahu kuma zamantowar su ga Allah yafi zama kamila tafi kamala da cika sama da zamantowar waɗanda suke bayan su an bautar su ga Allah ta fita waɗanda suka gabace su wa akmalu hadhihi al-ummati fi dhalika hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikin al'umma nan waɗanda suka fi kowa kamala wajen san Allah sune sahabban annabi sallallahu alaihi dan su kowa cika wannan sifa sai jahiduna billahi wala yakhafuna lawmata la'i sun fi kowa cika wancan sharadi fattabi'uni da Allah ya faɗa babu wanda ya kai su tsantsanta biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai su a fagen jihadi don ɗaukar kalmar Allah don haka suka fi sun zama kowa kamalul ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala wa man kana bihim ashbahu kana dalika fihi akmal gwargwadon kwatancin ka da su gwargwadon kamalar da zaka samu cikin soyayyar ka ga Allah gwargwadon kwatancin ka da sahabban manzon Allah gwargwadon yadda zaka zama kamili cikin soyayyar ka ga Allah fa aina hada min qaumin yad'un al-mahabba to ila ila ila mutanen da su suke da'awar soyayyar Allah ko soyayyar manzon Allah ina suke ga yadda abin yake ina suke zaka dauki halinsu da yanayinsu da nagartarsu ka aula da wannan kaga sun cika sharadi ba za ka samu ba <clears throat> ibn taymiya ya ci gaba da cewa wa fi kalami ba'd shuyukh wasu daga cikin shehinai suna da magana wata magana da suke cewa ga ta nan al-mahabbatu narun ta'riqu fil qalbi ma siwa muradil mahbubi soyayya wata wuta ce a zuciya da take kona duk abin da yake ba muradin abin so ba duk abin da ba shi ne muradin wanda ake so ba ita wannan wuta za ta kona shi a zuciya wannan magana ce ta ma'abota sufanci ibn taymiya yake wa aradu abinda suka yi nufi da wannan أن الكون كله قد أراد الله وجوده أن الكون كله قد أراد الله وجوده أبن لك يا كسن ألا يا نفوى النم أبو أقول سباب بمبنك تكان الإرادة والمحبة كل ما أراده الله فقد أحبه أقول سدك أبن لك ألا ينفع يفعل وينفع saboda haka ko ba sa bambancewa tsakanin al'irada irada shar'iyya wal irada al-qadariyya al-kauniyya ba sa bambancewa akan bambanci akan al-qada al-kauni wal qada ad-dini in dai abu ya kasance an gan shi gashi nan to kawai Allah yana san shi ya nufe shi to yana san shi al-irada wal mahabba abun su abu guda ce fa zannu anna kamal al-mahabbati sai suka yi tsammani to in haka ne cikar soyayya an yuhibbal abdu kullahi tunda dai komai Allah yana so to ka so komai an gane fa nan za a biya ka so komai a ce ka so komai wai wannan shine kamilin muhabba mai cikakkiyar soyayya a zuciya tunda soyayya tana ƙona duk abin da yake siwa muradil mahabubi shi wanda kake so yana da wani muradi to in soyayyar shi ta shiga zuciyarka za ta kone duk abin da ba wannan muradin naki ba to kuma wannan duk abin da ka gani a duniya muradin sa kenan tunda ta kone shi ba shi yake shi duk abin da ka gani muradin ubangiji ne shi hattal kufra wal fusuka wal isyan har kafinci da fasikanci da kangara duk muradin Allah ne don haka kaga a irin nan ne wannan magana ita ce dai waccan ta maganar an ƙare abinda duk ga an yi ko ana yi kawai haka Allah yake san abin shi yasa ina jin na taba gaya muku maganar da Ibn Taymiyyah ya saito a cikin al-Istighatha ko Ar-Radd ala al-Bakri na cewa wasu shehunan sufaye suna cewa waliyai manyan waliyai irin su autadu su abdalu suke a duniya kullum suna nan sun yi wa duniya firki. da su gausu a yakin badar ai da suka je su suna tare da kafirai a ba yakin badar ba a yakin a yakin hunay suna tare da kafirai suna yakar annabi da mu'minai wai saboda Allah ya ya so a karya kafirai a karya mu'minai a karya manzo Allah da mu'minai a wannan yaki shi yasa ya ba su wannan dama to su kuma za su shiga inda ba a nan ne muradin Allah ba don haka suna tare da muradin Allah Ibn tabi'a ya faɗi wannan a cikin littafin istighatha wai fa duk waɗannan abubuwan kuma ku suna nan a rubuce ba ni bar wata rana zan zo da littafan nan garin a karanta kuma a ce wai wannan wai ka girman wani wai ka faɗa in ka faɗa baka yi hikima ba baka girmama shi ba وأرادوا أن الكون كله قد أراده الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء kama cikar soyayya bawa ya so komai hatta kufra wal fusuq wal isyan wala yumkinu ahad wannan raddi ne na ibn taymiya raddi ne na ibn taymiya ce an yuhibba wala yumkinu ahad bai ga kowa an yuhibba kullu ya so komai da zai gani akwai ya so shi ba zai yiwu ba ai ko a rayuwarka a ce komai ka gani ka so ba zai yiwu ba Ka ga kwatanni a gidanka ka so ga kazanta ka so ka za a zuba maka datti da kazanta a kan shi da ka zaka yana so ce a hankali ba abin ba zai yiwu ba don bai yiwa ga wani ya ce komai ne ya same shi mawjud yana kai ba zai yiwu ba komai ya faru kawai kawai ka kasa tumatirin ka wani ya zo ba ya canza sifa da shi ya tattaka ka ce to wannan muradin Allah ne don haka ina kan Allah to shi ne yake cewa la yumkinu ahadan an yuhibba kullu mawdu kaga yuba komai kake so bal yuhibbu ma yulaimu huwa yanfa'u duk dan adam yana san abin da yayi daidai da shi kuma zai amfani shi wannan shi da adam yake so wa yubghidu ma yulatihi wa yadurruhu duk abin da ya saba masa zai cutar da shi baya san shi wannan dabi'a ce ta mutum ba kuma wanda ya sai shi ba hakiki ba har shehin da zai faɗa haka shi ba ba zai so ba zai so ko bai yi ba wani zo yanka ɗansa ya yanka matarsa ke to muradun lahi ya banka wa gidansa wuta ya ƙona mota shi ke yake muradun lahi ai ko tafiya ke a mota ka buga mota sai kin yi rigima ka biya ba maganar muradun lahi da aiki kenan magana ta wuce ba zai yi ba yace da walakin istafadu bi hadha dalal fa'idar da suke so su samu moriyar da suke so su ci. a ƙarƙashin wannan bata ɗin me ce sai ce ba a hawa hawa'i ka bi soye-soyen zuciya ce ya ta tafka ɗiyarsa ya ce muradun lahi shi wannan muriyar ita yake so sai ya asasa wannan ɓarnar fahim ya hibbo da baya hu da hu abin da ya daidai da ran su shi suke so fa kasuwari kamar mutane mata wanda zai daidai da ransu ita zai so hmm? war ko shugabanci wa fudulil mal tara dukiya ta yawa wal bid'il mudilla da bid'o'i na ƙasarwa na damfara na cin dukiyar da jama'a saboda ka bashi zai so waɗannan amma shi ma ba zai so abin da yake yunafi yunafi wala yulaimu wala ya yafau ba zai so wannan ba za'imina anna hadha min mahabbatillahi sai abin da suke so su ce ai wannan dukkan Allah ne wa min mahabbatin mahabbatillahi bughdu ma yubghiduhu Allah wa rasuluhu ai yana daga cikin yana daga cikin san Allah ka so abin da yake so ka ki kuma abin da yake ki ka ki abin da Allah da manzansa suke ki wa jihadu alihi bin nafsi wal mal kuma ka yaƙi waɗanda suke yin abin da Allah baya so da ranka da dukiyarka. wannan yana daga cikin san Allah a cikin hashiya ya kama magana ibn qayyim da yake cewa ya ji kun islam wata rana yana cewa limtu ba'd al ibahiyya irin masu halatta wa kansu komai ce kawai Allah ne ya yarda su don haka muradin Allah suke yi ya zargi wani faƙala ne zalika ai zalika tarif lil mahabba sai yace ai to al mahabbatu ta tahriqu fil qalbi ma siwa muradil mahmud don haka don abin da kaga ana yi nan, inda ba shi Allah yake so ba ba zai faru ba ma tunda kowa ya faru shi Allah yake so da ya faɗa masa haka shine ibnu taymiya ce da shi yawa yace kuma qala wal kaunu kulluhu muradu fa ayi shay'in abghadu minhu a ubghadu minhu ai duk abin da ka gani ya faru muradin ubangiji ne me kake so in ki daga cikin muradin Allah Allah bai so ba ba za a sha giya ba Allah bai so ba ba za a yi kaza ba Allah bai so ba to me kake so in ki daga cikin muradin ubangiji sai ibnu taymiya yace da shi idan afalan wa كان wa قد wa أفعالا wa adahu idan ya zama wanda kake so. ya zana wasu ayyuka ya ce baya san ya zana wasu maganganu ya ce baya san irin wannan ya nuna wasu mutane ya ce baya san ya ƙi su ya kore su ya la'ance su fa ahbabta kai kuma kace kana san takunu muwaliya lil mahbubi am muadiyan lahu kakan kana zama mai wala'i ga wanda kake su ko mai kiyaya gare shi ko babanka ne ce ba na san kaza ba na san ba na san ba na san ganka da wani ba na san ganka kana magana iri kaza ba na san ganka a guri iri kaza su wani da wani da wani sun cuce ni sun zalunce ni ba na san ƙara ganin ka da su ba mutanen arziki bane kai kuma ka rungume su a matsayin masoyanka maganganun da yake ka daina faɗa ka daina furtawa ya zama na koyaushe su kake faɗa zai ka zama mai san babanka ai ba za ka kana san babanka ba abokan faɗan babanka su ne ko masoyanka kuma ka zama kai masoyin babanka ne ai ba zan yiwu ba to bare Allah ya ki wasu ya ci ɗan wuta ne maƙiyansa ne a ada'uhu kai kuma ka ce kana la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kai ka ce kana su ka zama kai mai san Allah sai ba za ba zai zama shine ce fa ka annama ulqima hajar mutumin nan da aka gaya masa haka kamar an jefa masa dutse a baki ya rasa me zai faɗa wa kubi habai da ashabi yana tsakanin muridansa da almajiransa ya kunyata wa kana muqaddaman ko muqaddimi ne ma wato shine shugaba a cikinsu musharan ilaihi ana ji da shi ya ce ai duk abin da Allah ya ga ya faru to shi Allah yake so to me kake so iki to shine ibnu taymiya <clears throat> ya tona masa asiri to <clears throat> irin waɗannan bid'o'i suna nan suna nan da yawa da yawa ibnu taymiya zai faɗi aslu balalihim ina wannan bata nasu ya samo asali ina wannan bata nasu ya samo asali shine karatun da ibn taymiya zai mana a karatun mu na gaba insha Allah zai bambance mana tsakanin soyayyar Allah ta gaskiya da wacce ba ta gaskiya ba ta haƙiƙa da wacce ba ta haƙiƙa ba waliyan gaskiya da kuma waliyai ɗan jamu. bara gurbi Allah madaukakin sarki ya mana gamda kasar ya bamu dacewa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi kafin mu amsa tambaya tambayoyin da suke hannun mu akwai wata yar sanarwa daga dan uwa masu kokari a wannan masallaci akwai wasu da suka musulunta mata guda biyu Allah ya albarkaci musulunci su har aka yi musu aure tun wani lokaci da ya wuce mai tsawo ɗayar tana nan lafiya lau gidan mijinta ɗayar kuma Allah ya jarrabu mijinta an tsare shi tana da 'ya'ya yan uwa sun kama mata gida an biya mata kuɗin haya da za ta zauna goyon gudun kada ta koma can cikin garinsu cikin arna inyamurai ya zama na 'ya'yan sun cutu to suka kama masa gida na haya suka biya yanzu ana neman a samu abin da za a ciyar da ita har kafin Allah maɗaukacin sarki ya sa mijinta ya fita daga cikin halin da ya fada ciki don haka suke buƙatar 'yan uwa a taimaka kamar yadda aka saba taimakawa idan irin wannan ya taso Allah maɗaukacin sarki ya taimaka mana gaba ɗaya wannan ya ce me ake nufi da waɗannan kalmomi al'abdalu wal nuqaba'u wal nujaba'u wal autadu wal asab duk waɗannan mukamai ne da aka rarraba aka ce waliyai ne akwai waliyan da al'abdalu akwai wasu al-nuqaba'u al a ce kusu 40 ne wanda su da wannan ya mutu sai Allah canza wani da ya mutu sai annuqaba'u kuma kusu 70 ne sannan da akwai annujaba'u su ko su uku ne al'autadu kuma ko su hudu ne su ne a sassan duniya guda hudu su suke rike da duniya ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu sai a arewa al'abdabu su kuma kudubi koyaushe shi kadai ne a zamanin sa. kudubi shi ne gausi ana ce masa kudubi ana ce masa gausi shi kudubi shi ne al'amura gaba ɗaya Allah yake tattarawa ya danka mata abubuwa duk da yake na tasiriful kauni <clears throat> yana yana da duk wani wanda ka je an ce masa gauti to yayi wannan da awa ne duk wani wanda ka ga an rubuta jikin sunansa an sa masa al gautu samadani ko al-qutbul wani yayi wannan da awa ne cewa shi yana tasrifi a kauni al'amuran da suke gudana iskan nan da muke shaƙa ƴan fankan nan da suke kaɗawa duk fata hannun gauti abubuwan suke zuwa dan hasken nan da kike gani duk gauti ne an ɗauke wuta gauti ne a kawo ta gauti saura an rasa ruwa gauti ne damana ta zo da wuri gauti ne ta yi makara gauti ne an yi mutuwa gauti ne an yi haihuwa gauti ne duk wani tashi faɗin da kaga ana ciki yan siyasa ka ci zaɓe gauti ne ka faɗi gauti ne hmm? saboda haka komai kake gani yana gudana fudowar rana da faduwarta saukar ruwa motsin iska fitar tsirrai daga ƙasa komai da ka gani kawai daga hannun gauci ne a tsaye ba shirkar da ta kai wannan a ga min azam shirki billah duk wanda ya yarda da wannan kafiri duk wanda zai yarda da haka ba musulmi ne. duk kuma wanda zai yi da'awar shi haka yake to ya ɗauki gwado na ubangiji ya sa wa kansa ya bar musulunci kowa ne ne. saboda haka waɗannan abubuwa ne na bid'a na shirka da suka shigo cikin musulmi kuma inda za ka koma can cikin a falsafar masu bin addinin hundus da masu bin addinin buda wanda suke bin addinin buddhism za ka samu a cikinsu suke da irin wannan da'awar a hankali a hankali ta ta rarrafowa tana ta ɗaɗowa, har ta shigo mana cikin musulunci wani burbukin abin da ya tashi ne a gidansu kamar abu da zai tsari kakanta ba majusi to ba mamaki wasu abubuwan cikin irin addinin majusanci ya zama ya ta'allaka da shi har ya kai wani lokaci yana tuna abubuwa saboda haka za ka samu waɗanda suka yi rubutu akan sufanci za ga sun zaƙulo maka alaƙa tsakanin sufanci da da addinin indiya addinin indiyawa za ga akwai alaƙa ai ko irin irin irin irin zuhudu din nan na mutum ya balbalce ya lalace ya ƙare ka gan shi ya yi ƙura ya yi kucin birji tsatsa da shi in ka koma karanta zuhudu na 'yan buza addinin buza za ga akwai wannan shi kansa buzan an ce haka yawo yake a tsayafi cikin cikin cikin cikin daji karkashin bishiyoyi yana cin ganyayyaki yana yawo tare da namun daji yana wani to a wajen su abubuwan suka yi ta ta shigowa suna ta sadadowa har suka yi tasiri har ake fitan kamar musulunci ne har ma wanda ake ake ganin wanda yayi wannan shine ya kai inda ya kamata a kai a hankali in dai muna ci gaba da karance karance cikin littafin ibnu taymiya duk za a san waɗannan abubuwa dan shi bai bar komai ba duk ya faɗa karantawa ne dai da ba a yi to amma insha Allah lokaci yayi mun fara karantawar kenan mun fara da al-ubudiyya kuma muna gamawa wani littafin ibnu taymiya ne kai da kaji yadda yake karatu ka san ba za a so irin wannan karatun ba wasu sai sun ji haushi to amma da a bari ai ta zagi ibn taymiya a fi kai baka taba jin ibn taymiya me yake fada me yake cewa ana ta cewa makiyin manzon Allah ne makiyin waliyai ne ya ce ba za a ziyarci manzon Allah ba ba ya san annabi ba ya kaza ba ya kaza to sai ka ji wa yake karewa ai duk wannan yana so a yi wa sunnar manzo ai wa manzo Allah gata ai masa so na gaskiya ba na cika baki ba wani ya ce bayanin hadisin nan da ingancinsa imamu ahmad ya rawaito a musnad dinsa an amir al-uqayli radiyallahu anhu annahu qala qultu ya rasulullah aina kana rabbuna qabl قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في غمام فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق عرشه على الماء أعد أنك تنوى ابن تيمية هنا يوان كاونا حديثا الاستفنسا أما ضد هكا لا يأكوري زندوبا مكشي إن قال ثبتت إنجنشنسا أما هنا كاوشي yana hujja da shi lokacin da yake magana akan khalqu al'arsh nisabin zakka nawa ne na bana ban sani ba kuma nawa ake bayarwa a kudin da kake da su suka shekara za ka ba da kaso ɗaya cikin arba'in cikin rubo da ushiri arzu minkum ijaba wani ya ce wani daga cikin sufaye ya ce ai su maganganun keɓantattu na musamman maganganun waliyai ke bantattu <clears throat> ga magari ba sa fahimta su sai an musu shari to sai a yi sharhin a ni dai na san waɗanda duk suke ta magana a kan waɗannan maganganun manyan malamai ba wai mu muka ɗauko maganganun ba kafin mu manyan malamai sun yi kuma duk abin da suka fahimta al buwa in ka ɗauko tarihin abu yazid al a cikin a cikin a cikin littafin mizanul i'tidal na zahabi da littafin sa tarihul islam da littafin sa sirr nubala da ka dauko maganganun ibnu taymiya akan ta za ga duk abin da ya fahimta daga cikin maganganun abu ya zirin islami kafirci idan su ma waɗannan awam ne to a nuna mana wanda ba amini ba inda su za bi su ma duk awam ne to waye ba amin ba ya kasance kenan ammi shine wanda zai bi doron shari'a wanda ba ammi ba shine wanda zai bi ta karkashin shari'a ya kibin ta saman ta bi ta karkashi wannan shine ba ammi ba to mu yadda mu zama awam din ya so wanda can ba abin bai je fahimci wani abu daban amma mu abinda waɗannan malamai suka fahimta cewa kafirci ce a ce inna ba rabbika la shadid yace ba shi ashaddu min ba to kuma ka ce ba wai wai wannan wannan wai akwai wata magana ai sun faɗa shi ma mai faidul kadir da ya kada cewa wai ai malamai sun ce su shi shi dankar ubangiji ba rahama a ciki amma dankar bawa akwai rahama a ciki don haka abin nan dankar ubangiji da rahama dankar bawa ba rahama don haka dankar bawa ta fita ubangiji wannan ba magana ce magana ce inna akhza rabbika menene inda aka zaho alimun shadid haka Allah ya ce alimun shadid wani kuma ya ce menene hukuncin wanda ya saki matarsa amma a lokacin da ya sake tana da ciki wata ɗaya kuma ya yaya matsayin irdar yake za ta yi ta zama ne har sai ta haihu ko kuma za ta yi wata uku da kwana uku وأولاة أحمال أجلهن أن يضعن حملهن wacce ta mutu a wacce aka sake ta tana idda shine ta haihu haihuwarta shine iddarta in ta haihu to ta gama idda in ana ta haihu to ta gama idda in wata ɗaya ne sai ta yi wannan watannin na ɗaukan ciki ta haihu na lokacin ta fita daga idda sannan saki uku da yake magana saki uku yana nufin saki uku a dunkule ko saki uku ya yi ɗaya ya yi na biyu har ya zo kan na uku in saki uku ne a dunkule wannan saki ne da yake a matsayin ɗaya a magana mafi inganci wanda zai ce na sake ki saki uku a ɗaya a magana mafi inganci kamar yadda hadisi suka tabbata ko ya ce na sake ki na sake ki na sake ki har sau uku to a ɗaya ya sake a magana mafi inganci amma in ya sake ta ya dawo da ita ya kuma sake ya dawo da ita ya sake ta to ta sake kuma sai ta yi wani auren sannan take halarta gare shi wani kuma ya ce a gaya masa ya zai fahimci tauhidul asma'i was sifati yadda za ka fahimce shi shine ka je makaranta wani ya ce yudi ba wanda ya soki aƙidarsa da littattafansa yudi Allah ya ji kansa ai aƙidar sai ta ce aƙidar ashariya kuma tun kafin a haifi suyuti aka sassoki aƙidar da yake kai to me yake so a ce sai an ware suyuti kuma kamar yanzu za mu suke aƙidar da ba ta da kyau sai mun ware kowane mutum mun yi magana akan shi shi kadai ai ba buƙatar wannan littafansa ba wai soke littafansa akai littafansa akwai amfani yawa mu muna karantawa amma wannan ba shi yake nuna kuma komai ya faɗa daidai bane ko aƙidarsa tana da kyau ko ma me zaka ce game wanda yake sukan Sheikh Muhammad Nasir Din Albani cewa yana tufka da warwara a littattafansa kuma shi ba malamin hadisi bane dan shigo ba shigo ba ne to waye bai faɗa shi bai faɗa ai za mu gani waye mu ga shi ne ba dan shigo ba <laughs> to irin wannan ai kwanaki bin ji magana akan irin wannan albani ɗaya ne daga cikin malaman da suka yi wa sunnar maza Allah hidima a wannan karnin ya shekara 60 aikinsa kenan hidima ga ga sunnar annabi sallallahu tun yana ɗan shekara ashirin ya fara bincike da rubutu har ya kai shekara tamanin da wani abu shekara wajen 60 yayi yana aiki abu ɗaya amma wannan ba shi yake nuna baya kuskure ba ba ma'asumi ba ne shi ma da kansa kafin ya bar duniya ya ga wasu kurakuransa ya gyara ya ga wasu kurakuransa ya gyara amma duk abin da za ka gano na kurakuransa da ikon Allah ba za su kai ushuru mai ishari abin da ya faɗa na daidai ba in ya yi magana akan hadisi dubu arba'in dan ka gano kuskuren hadisi ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku wannan nawa yake a cikin dubu arba'in haka ba komai ba ne haka malamai ba su gushe ba wanda zai zo yana yi wa na baya gyara shi kansa yake cewa ilimi ilimi al'ilmu la yaqbalu jumut ya karɓar daskarewa guri ɗaya ilimi kullum ƙara haɓaka yake ƙara ƙaruwa yake duk wanda za ka ji yana yana yana ƙafafa yana cewa ai shi kaza tun shekara ashirin talatin ya gama da wannan akwai kusuri cikin iliminsa ka ce shekara talatin ai kai ni ya gama da wannan shekara talatin ko ya ɗauko littafi a ce ai ni tun shekara talatin na mallaki littafin ka ɗauko littafin silsila sun tana fitowa abin da ɗari ɗari ka ce shekara talatin ka mallaki wannan to in baka samu ta kwanan nan ba ka ci baya domin shi da ya yi ta a shekara abin nan wajen talatin ko arba'in da ta wuce ya yi gyare-gyare shi ma soke wani abin a ciki kai kana nan kana rike da banna kuma kana alfahari da wannan shi yake cewa shi mai littafin al'ilmu la yaqbalu dhunub ilimi baya karɓar daskarewa guri ɗaya kullun gyarawa yake in ka ɗauko silsilarsa za'ifa ta ɗaya da ya sake buga ta ya raba ta gida biyu ya cire wasu hadisai ya ce ya gano da ya ce sai haini za'ifai ne ya sa wasu maimakon su a cikin a za'ifa kuma ya gano kaza da ya ce da'ifi ne a ke ba ba ne, yana da kaza ya sake masa kai duk baka san wannan ba kana nan akan tsohon alkawari shekara talatin. ai abin da yake akwai <clears throat> a shi ilimi duk sanda kake ƙara yin sa kana ƙara hango kusurin ka ne a ciki ba kana ƙara ganin kai ka gama da shi ba duk kana ƙara nutsuwa cikinsa kana ƙara ganin gajiyawa wannan shine ɗabi'ar ilimi in ka ji cewa kai ka gama da abu kaza to tabbas baka shiga ko ina ba kana baki baki kana bindin bindin baka shiga tsakiyar ba ka ji sa shafi'i cewa yake كلما زدت علم كلما زدت علما زادني علمي علما بجهلي duk sanda na ƙara ilimi ilimi na yana ƙara nuna min ashe jiya jahili ne ashe jiya ni ban sani ba amma kai kana ƙafafa da jiya to in dai za a yi karatu za a dinga gane ibnu taymiya shi yake cewa in zai fassara aya wani lokaci sai ya karanta littafi ɗari akan tafsirinta amma duk da haka sai ya faɗi yana sujjada yana ya mu'allima ibrahim allimni wa ya mufahima sulaiman fahimni littafi ɗari akan tafsirin aya ɗaya amma kai ka zo ka ce kai ka gama da wannan saboda haka ilimi baya karɓar juhudi yana kullum ana ƙara ana ƙara shiga cikinsa ana ƙara ganin faɗinsa ana ƙara ganin faɗinsa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa a'lamul bashari ala al-islam duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam a ilimi yana to ana a'lamukum billah na fi ku duk na fi ku sanin Allah amma duk da haka Allah ce ka ce wa qul rabbi zidni ilma ka ce Allah karo min ilimi amma wani ya gama da kaza ya gama da kaza ya gama da kaza to alama ce ta cewa an dakata na da da aka yi a baya an manta in ka ce kai ka gama da kaza ba za ka ƙara bincike a kansa ba to alama sai ta cewa ka manta na baya ma da ka sani in shekara talatin aka ɗora maka ka manta shi saboda haka wasa ila wanda zai zo da zafi zafin sa karatun yana da zafi zafi sai ya fi zama sai ya fi fita saboda haka albani yana kuskure kamar yadda dukkan sauran malamai suna kuskure ana iya gyara masa kamar yadda duk sauran shi ma yayi ma wasu malamai gyara kuma ya yadda da haka wasu yana da rai almajiran su su gyara masa wasu abubuwan ya karbi gyara wannan shine alamar cewa alimul li rabbani ka duba littafin sa ga wani lokaci ya ce abu kaza da kaza na ce wani dalibi na wani ya nuna min ashe abin nan ba haka bane na gyara sai ya gode masa kuma ya yi masa addu'a saboda haka shi ilimi babu wani wanda zai ce shi ya kure shi an ya gama da shi to wani kuma yana tambayar haƙiƙatul haƙiƙa ni ba san wani haƙiƙatul haƙiƙa ba wani ma kuma sai zo ta haƙiƙatu haƙiƙatul haƙiƙa ta tara maka aiki to kalmomi ne duk yadda ka gada ba sai ka kage su Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar tare ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in